An gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomin jihar Filato cikin tsauraran matakan tsaro. Tun dai da karfe shidan safiyar yau talata ne rundunar tsaro ta girke jami'anta a lunguna da sako na faɗin jihar don hana ɓarkewar tashin hankali yayin gudanar da zaɓuɓɓukan shugabanni da kansilolin ƙananan hukumomi. A wasu rumfunan zaben da na zaga na tarar da mutane sun yi layi don tantancewa da kaɗa kuri'a sun kuma shaida mun cewa komai na tafiya daidai yadda ya kamata ba wata matsala. Sunana Mary Peter tun daga safe zuwa abin da ya kama bakwai an fara wannan abun ba damuwa ba wani hananiya ba komai su muna ma ubangiji godiya domin ba mu samu wani damuwa ba amma an kawo kayan aiki kamin mutane eh, an kawo kayan aiki a lokaci na zo na tabbatar da cewa zaɓe yana tafiya su mutu. ba a taɓa yin zaɓe ma mai eh, lafiyayyen zaɓe irin wannan dole ne ma mu yabi gwamnan mu shi da jona jan da cewa ya yi zaɓe wanda ba a taɓa yin zaɓe a Plateau State ba. Daga can karamar hukumar fanshin kuwa wani matashi ya shaida mun cewa matasa sun hana yin zaɓen a mazaɓar kafil chief saboda rashin takaddun shigar da sakamakon zaɓe da jami'an hukumar suka ce sai daga baya za a kawo lamarin da matasan suka ce matakai ne da suke ganin na gudanar da magudi. Shugaban hukumar zaɓe a jihar Plateau, Mr. Peter Daliop, ya shaida mun cewa hukumar ta rarraba kayan aiki a shiyoyi uku na jihar ta Plateau, don sauƙaƙa matsalar kai kayan aikin kan lokaci. Muna dai samun rahoto daga su local governments akwai wasu da suke complain wai ba su samu sunayensu a voters register ba. To voters register kuwa muna nuna musu cewa ba mu muka yi shi ba INEC ne suka yi mun ara ne don mu yi zabe da shi don mu ba mu da izini mu je mu register na voters ba. akwai su kwamishinoni namu da yanzu sun fita su je zone by zone su ji inda damoyin nan suke kuma dai inda sun tabbatar da eh da gaske ne kayan zaben nan sun kasa da gaske za su kara musu To tun da dai akwai ƙayyadadden lokaci idan suka yi latti akwai lokacin da za ku ƙara musu don su ci gaba da gudanar da zaɓuɓɓuka wuraren da ba su yi ba ne? eh ba shakka eh, da zaran dai akwai mutanen da sun zo don su yi zabe ba wai idan karfe uku ya yi ba su riga zabe za su tafi babu duk wanda sun riga sun fita za su yi zabe dole a bar su sun gama jefa kuri'a kamar a tashi to a kara man hakuri kuma muna kokarin iyakacin kokarin mu maganta eh, duk yan damomin da mun ji labarin su yan mutum ko baka samu zabe ba a yi hakuri kada ya zama abin faɗa ba kasancewar yadda gwamnatin jihar plateau ta dakatar da zaben a kananan hukumomin jos ta arewa da wasi yasa na tambayi wani ɗan siyasa ko yaya suka ji. Sunana Alhaji Tijjani Musawa. Gaskiya ba mu ji daɗi ba mu so a ce an yi zaɓen nan da mu. saboda a yanzu zaman lafiya ya riga ya dawo jos ana ta harkokin yau da kullum kuma babu wanda yake tsagoman wani yanzu da krista da musulmi mun zama ɗaya mun riga mun gane cewa lalle dole ne mu zauna wuri guda kuma bayan da zamu Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Madam Olivia Dazem ta bayyana mun kokarin da gwamnati ta yi na wayar da kan jama'a don a gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali. A yanzu nan muna kan samun zaman lafiya a jihar Plateau. Ba mu so kuma wani abu ya faru. a ce an shiga zabe sai an biyan hada shi da uh, tashin hankulan mutane wanda zai kai har a sake samu wani damuwa kuma a plateau state uh, shi yasa muka tashi sosai da karfin murya cewa uh, a bi ka'idodin zabe idan an bi ka'idodin zabe za a samu zaman lafiya Jami'iyu shida ne dai suka shiga zaben yayin da ya zuwa yanzu da nake hada wannan rahoto ba wani labarin tashin hankali. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria.